su dai mazauna jihar adamawan a wajen wannan taro da sashen hausa na murar amurka ya shirya a yolan sun bayyana halin da suke ciki da yanayin tsaka mai wuya ke shiga gida ya kwanta amma kasancewa wannan al'amari ta dokar ta ɓaci sai ka ga wani yana na yana zulumin ya zai yi ma ya zo wajen cin abincin mu nan saboda yana da ɗan nisa da gidan shi lokacin da zai ɗauka ya kawo shi ci abinci ya koma ba lokaci kafin nan ya ce ya koma gida a gaskiya jami'an tsaro za su iya tare shi mu kuma da muke yin abincin sayarwan zaka ga mun yi abincin da muna wajen mudu goma mudu ishirin to yanzu ya kasance sai dai mu mudu uku mudu hudu saboda mai muna tsoro kar mu yi ya zo ya lalace to kaga wannan al'amari gaskiya ya taɓa rayuwar mu da yawa ga yara ƙanana ga su suna makaranta don me yasa ana cikin wannan doka kullum kwanan duniya ana fasa shago a garin nan ba ran da ba a fasa shaguna amma da lokacin da babu dokar nan ba a fasa shaguna yanzu yawan barayi sun karu a garin nan amma da babu su ai masu sayar da kayan handset na sama da matasa dubu ashirin suna amfana kan sana'an harkan waya da kati tunda aka hana wannan harka yanzu in ka je bakin shopping complex gaba ɗaya matasan sun watse ba aikin yi ya kawo ana taface fashin shaguna barna ya karu a gari maimakon a ce ta'addanci ya karu gashi ya karu ta bangaren fasa shago ana asara sosai matasa ba aikin yi ana ta garari a cikin gari ganyi nake ma dai kamar mu aka yi wa wannan dokan saboda gaskiya kaga dai tun dama can muna fama da rashin fasinja da sauransu sannan an zo an kafa mana wannan dokan an ƙara tushe mana rayuwa. Wani batu da aka tabo shi ne na halin da marasa lafiya kan shiga baya kuma ga zargin cin zarafi da ake wa jami'an tsaro. Malam Muhammad mai kuɗi wani jami'in kiwon lafiya ne a jihar na cikin waɗanda suka tofa albarkacin bakin su. A gaskiya dokan ta ɓaci ya shafe mu ta kowane fiskan rayuwa musamman mu da muke bangaren kiwon lafiya. Saboda kullum kwanan duniya kafin a ce ma an kawo mara lafiya asibiti babu wayan da za a iya kiran likita ya zo ma imajansi. na biyu shine za a ɗauki mara lafiya daga ƙauye in an zo da shi a mota ana awa ɗaya a checkpoint mata su aihu wasu su mutu wasu jini na zuba kaga state of emergency ya taba mu ta kowane bangare yara ƙanana na suma kafin su zo su ga likita sun mutu a checkpoint wannan abu ya shafe mu ta kowane bangare rayuwa da mana wannan jami'an tsaron nan da kake gani idan ka haɗu da su a kowane lokaci abuke suke basa cikin hayyacinsu mutum baya cikin hankalinsa balle ya iya karanta ID card naka ya san daga ina ka fito ina ido na ya faru wata nurse ta taso daga asibiti tana dawowa gida za ta nuna masa ID ga daga ina ta fito tana cikin uniform ya buga mata tsawa har fitsari ta kaga irin haka ba kyau tunda ya ganta daga uniform ne kuma daga filin aiki ta dauko so jami'an tsaro don Allah su rinka yin aikin da ya kamata. haka Hakanan al'ummar jihar da ke ganin ba yi wa Adama adalci ba wajen kafa dokar ta bacin sun nemi hukumomi da gaggauta cire dokar inda suke ganin gwamnati ba da gaske take ba ga yunkurin sasantawa da 'ya'yan kungiyar nan ta jama'atu ahlus sunna wata wal jihad da wasu ke walakabi da Boko Haram. Rana ga wannan bangare shine da su ajiye makamai a sasanta da gwamnati a zauna a daidaita al'amura komai ya koma normal su a bangaren su a rinka sake mutanen su da aka kama a daina kashewa. sannan su kuma su mika makamansu a zauna a yi sulhu harka komai ya koma kamar yadda aka saba ni shine kiran da nake a gare su amma kwana biyu a ce za a yi sulhu da su kuma sai ka ji an kashe wani an kashe wani kaga akwai matsala to ina da kira gare su da Allah da su ajiye makamai su zo kan tebur ba taba cin nasara yaƙi a duk duniya bakin daga ba akan tebur ake warware kowane matsala ka duba yadda gwamnati ta fito ta eh, da kwamiti shawarar da ba ta shine gwamnati ya kamata ta fito ta nura da gaske take don duk inda za ka zauna ka ce za ka yi abu sannan ana kunkuntun manufanka damuwa ne gaskiya ga duba lamarin gwamnatin nan na gullok akwai masu bada masu bada mummunan shawara shi sa yan uwa suka suke gani ma kaman a kowace man an zo na su akan tebul kamar da za a yi musu don akwai abubuwa instances da ya faru wanda ya nuna tamkar gwamnati nan ba da gaske take ba to kira daga gwamnati nan shine don Allah don annabi da shi shugaban ƙasan da makarabansa ya kasance wannan abun da suke so ake so a ya ga to da gaske ne. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.